Donc, euh, et aussi, si tu as des enfants et que ça... This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba 22 ga watan Janairun 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana harkokin arziki a Najeriya sun fara tsokaci kan matakin amincewa da ƙarin kuɗin data da na waya da hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta yi. kamar kowane daren ranar laraba yau muna tafar da shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulamumin barma ke gabatarwa inda yau shirin ya tattauna da wasu masu bukata ta musamman da suka tashi tsaye wajen neman na kansu kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayar mu ne ku bayyana ra'ayoyinku shin ya kuke kallon karin kuɗin kiran waya da na data a najeriya lamba wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan gasar fil hashim gumel da cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya yau laraba shugaban amurka donald trump ya shaida wa takwaransa na rashid vladimir putin cewa ya kawo ƙarshen yakin da yake da ukraine ko kuma nan ba da jimawa ba amurka ta sanya sabbin matakan haraji da kuma takunkumi kan duk wani kaya da rasha ke fitarwa zuwa ƙasashen yamma Trump kwanaki biyu da fara wa'adinsa na biyu a fadar White House ya shaida fitin a wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta cewa baya neman cutar da Rasha kuma Amurka ba za ta amantawa ba cewa Rasha ta taimaka Amurka a yakin duniya na biyu amma cewa lokaci yayi da za a kawo ƙarshen mamayar da Moscow ta yi na kusan shekaru uku a makwabciyar ta Ukraine. Trump ya ce bari a kawo ƙarshen wannan yaƙi wanda wanda da bai taɓa faruwa ba da ni ne shugaban ƙasa za mu iya yi ta hanya mai sauƙi ko mai wahala ko kuma hanya mai sauƙi ita ce mafi kyawu lokaci yayi da za a sulhunta bai kamata a ci gaba da rasa rayuka ba sai dai ba martani nan take daga fitin zuwa ga bukatun na trump Ofishin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi yau Laraba cewa Isra'ila ta ci gaba da riƙe mashigar rafa tsakanin zirin Gaza da Masar a tsawon kashi na farko ne yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Sanarwar da ofishin ya fitar ta musanta rahotannin da ke cewa hukumar Falasɗina da ke mulkin wani bangare na gaba yammacin kogin Jordan za ta kula da mashigar rafa. masu sa ido na tarayyar turai za su kula da mashigar inda sojojin isra'ila ke kewaye da yankin da kuma isra'ila ke alhakin amincewa da wucewar mutane da kayayyaki ta hanyar tun a watan mayun shekarar 2024 ne isra'ila ke iko da yankin a wani bangare na haranar da take kaiwa na kakkaba kungiyar hamas a gaza labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manyan 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar republican suna kira ga hukumomin tsaro na amurka da su gaggauta sauya salon mulkin shugaba donald trump don fuskantar barazanar kungiyoyin ta'addanci kamar kungiyar isis da alka'ida yau laraba kwamitin tsaro cikin gida na majalisar ya ba da wani sabon gargadi kan barazanar yana mai nuni da harin sabuwar shekara da aka kai a new orleans wanda ya kashe mutane goma sha hudu da kuma kama wasu 'yan kasar tajik guda takwas a watan yunin 2024 da ake zargi da alaka da kungiyar isis kada ku yi kuskure duk alamu na nuna cewa akwai matsala in ji shugaban kwamitin wakilin republican mark green a cikin wata sanarwa kalaman girin sun yi daidai da gargaɗin 2023 daga daraktan fbi na lokacin christopher ray wanda aka yi bayan harin ta'addancin da Hamas ta kai wa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba wanda jami'ai suka ce da alama yana zubar da wato yana zabar da kungiyoyin ta'addanci a duniya. daga karshe ma'aikatar shari'a ta amurka ta yi barazanar gurfanar da hukumomin ƙananan hukumomi da na jihohi idan har suka kasa ba da haɗin kai ga manufofin shugaba donald trump na bakin haure wanda suka haɗa da alkawarin koren miliyoyin bakin hauren da ba su da takardun izinin shiga ƙasar. da yake ambaton wani batun tsarin mulki dangane da rabon madafin iko mukaddashin babban lauyan gwamnati emil bob ya ce a cikin wata sanarwa cewa dokar tarayya ta haramta jami'an jihohi da na ƙananan hukumomi bijirewa ko daƙile ko kuma gazawa wajen bin dokokin da suka shafi shige da fice ma'aikatar shari'a za ta binciki abubuwan da suka faru da suka da irin waɗannan rashin ɗa'a da yiwuwar gurfanar da su Bob ya ƙara da cewa a cikin sanarwar da aka fitar a yammacin talata kuma kafofin labaran Amurka suka buga a yau Laraba. Sarfilu Hashim Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Tun bayan da hukumar kula da kamfanonin sadarwa a Najeriya ta amincewa kamfanonin sadarwa su kara kuɗin data da na kiran waya da kaso 50 cikin 100 wasu 'yan kasar suka fara nuna rashin jin daɗin su ganin irin halin da suke ciki na tsadar rayuwa da kullum abin sai kara kamari yake yi. A hirar da ne da Dr. Muhammad Ibrahim Aminu, masanin tattalin arziki kuma malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. na fara da tambayar sa koya yake kallon tasirin karin kudin waya da na data a najeriya to um, la'ayi halin shi wannan kari na kudin kira da kuma kudin data daman wani abu ne da aka daɗe ana zaton faruwarsa a najeriya duba da yadda kusan farashin komai ya tashi a ƙasar kama daga mai da suke amfani da shi ko kuma makamashi da suke amfani da shi wajen kunna injinansu kama da albashin ma'aikata hatta komai da komai ma za ka ga ya tashi a kasar to dole ne dama su masu kara domin su samu su fita kamar yadda suke fita a da sai dai wani hanzari kuma ba gudu ba sau da yawa za ka ga mutane suna korafi akan musamman data adadin abin da ake cewa an sayar musu misali kamar mutum ya sai 1 gigabyte to za ga adadin da yake bukata ya amfani da shi wajen sauke wani abu a kwamfutar su ko a waisa bai kai na wan gigaba dinnan ba amma kuma a ƙarshe sai ka ga data ta ƙare ba tare da ya gama wannan ba so idan 'yan najeriya za su samu balu ko kuma gwargwadon abin da suka siya ina gadin ba zai zama mai matsala ba tunda daman wani abu ne da ake zato duk da cewa wannan ƙarin zai kara takura tattalin arzikin mutane to amma kuma akwai wani dan sauki ta wani bangare tunda ka kaga yanzu mutane ana amfani da data call wanda ake kamar na whatsapp kamar na facebook messenger da sauransu so wa'annan za su taimaka wajen rage a tsadar kiran tunda inda mutum yana da data kuma data da ake bukata wajen wannan kira ba wani data bane mai yawa so ko shakka babu wannan zai rage raɗaɗin wannan kari amma dai ala ayi halin wani abu ne da dole mutane su ji shi kuma dole mutane su san an yi wannan kari. Ƙungiyar kwadago ta NLC ta ɗauki matakin cewa a janye ƙarin kuɗin ko kuma za su haɗa kai da 'yan Najeriya a ƙauracewa kamfanonin sadarwa a ƙasar. Yaya kake kallon wannan batu? To, matakin ƙungiyar kwadago bai zo da mamaki ba tunda har koyaushe su suna ƙoƙarin samar da abin da yake mafi sauki ne ga al'umma da kuma mambobinsu to amma yana da kyau su fahimci cewa a daidai lokacin kuma da suke kokarin dole sai an kara wa ma'aikata albashi daga ciki har da ma'aikatan wa'annan kamfanonuwa to dole kuma su wa'annan kamfanonuwa su san yadda za su yi su fanshi wannan karin albashin da suka yi a kan customers ɗinsu kuma ba ƙarin albashi ne kaɗai matsalarsu ba akwai karin abubuwa da yawa you know uh, kamar yadda na faɗa tun a farko watakila da ƙungiyar kwadago za ta kyan kai sai ta dage a kan duk abin da mutum ya siya ko ba ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne zama eh, siya ne na gaskiya eh, su kamfanonuwan sadar suna ba da abin da yake na haƙƙi na gaskiya kuma ba wani eh, ɓoyayyen caji kuma babu wani maganar misali ya dinga yin wani sauri na babu gaira babu dalili wanda ba na gaskiya ba ne watakila shine abin da zai fi zama ya fi daidai da hankali fiye da su ce ba za a yi karin ba shi wannan karin kusan abu ne wanda yake na dole kamar yadda na faɗa tun a baya saboda abubuwa da yawa sun janyo wannan karin kama daga karin kuɗin albashi kuɗin komai da su ma suke siya watakila har da kuɗin tax da suke biyan gwamnati da su. Dakta ko me ya kamata 'yan Najeriya su yi? To abin da ya fi kamata 'yan Najeriya su yi duba da halin da ake ciki na ƙarin tsananin rayuwa dole ne mutane su tunanin yadda za su faɗaɗa neman su da kuma faɗaɗa samun su. A duk lokacin da ya zama abubuwa sun yi tsada kuma tsada da ta'azzara irin wannan to babu wata mafita wacce ta wuce mutum ya fara tunanin yaya zai ƙara income ɗinsa. Domin abubuwan nan babu yadda za a ce ba za su faru ba za su faru dole. ba wani abu ne wanda na son rai kai tsaye abubuwa ne wanda suke da alaka da yanayin da aka tsinci kai a ciki to saboda haka abin da ya fi dacewa ga mutane shine su fara tunanin yadda su faɗaɗa neman su kuma su rage bukatunsu na ba gaira ba dalili kuma su dinga tuna yadda za su saisaita yawan iyalinsu da yawan mutanen da suke dogara da su Dr. Muhammad Ibrahim Amin kenan masanin tattalin arziki a hirar da ne da shi Yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin yaya kuke kallon ƙarin kuɗin kiran waya da na data a Najeriya? Kafin nan ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Shirin ya karbi bakuncin wani mai bukata ta musamman da ke aikin jarida a jihar Kogin, Najeriya. Aikin jarida wurina wata baiwa ce daga Allah. tun na ɗan ƙarami nake shawa in zama ɗan jarida. Sannan a yau ɗin muke ban kwana da makaho malamin makaranta a jihar Adamawa da wani gurgu mai aikin walda kuma makanikin keke na pep da mota 'yar kurkura a jihar Maradi. Yan uwana musan ciwon kanmu ka yi dogaro da kanka, ka zama mutum mai kishin kanka da kanka. Yau idan makaho baya karatu tofa yana cikin kalubale sosai. na su a ƙasashe masu tasowa na ƙara fahimtar buƙatar jajircewa domin samun wata madogarar da mutum zai jingini da ita don ɗaukar ɗawainiyar kai da ta iyali haka kuma sannan a hankali wannan rukuni na al'umma na ƙara samun wayewa akan cewa ba wata iyakar da ta ƙayyade nau'in sana'o'i ko ayyukan da su ne kawai suka cancanci masu bukata ta musamman a jihar kogin tarayyar najeriya wani wanda allah ya jarabce shi da tawaya a kafa na gogawa da maza a fagen aikin jarida ga kashin farko na hirarsa da muhammad ahmed dan asabe sunana ishaq dan imam ni mutumin kogi ne daga gundumar mozum da ke yankin karamar hukumar basa jihar kogi a arewa maso tsakiyar najeriya na yi karatun firamare um, da secondary a garin lakwaja inda na samu zuwa jami'ar jos inda na yi karatun diploma a aikin jarida. Sannan daga baya na je jami'ar jihar Kogi inda na samu digiri a aikin jarida. Daga nan na wuce zuwa jami'ar Bayero Kano inda na yi karatun, digiri na biyu masters a aikin jarida. Kuma yanzu haka alhamdulillahi ina karatun digir-digir wato PhD kenan a fannin mulki da dabarun mulki. a jami'ar tarayya da ke garin lakwaja jihar kogi kai ma'aikacin gwamnati ne ko dai dan jarida mai zaman kansa ni ne wakilin murya najeriya a lakwaja jihar kogi kenan za a iya wani wani ma'aikacin gwamnatin tarayyar najeriya ne idan muka duba ka, kana fama da nakasa kuma idan aka yi la'akari da aikin jarida aiki ne na kaiwa da kawa na faɗi tashi shi ta yaya kake gudanar da wannan aikin aikin jarida wurina wata baiwa ce daga Allah tun na ɗan ƙarami nake shawa in zama ɗan jarida kuma na sa himma waje karatu da farko na tambaya mai ake bukata mutum ya zama ɗan jarida sai na fahimci cewa kafin mutum ya zama ɗan jarida ya zama to mutum ya fahimci turanci sosai tunda aikin jarida da harshen turanci muke yin shi a najeriya sai na ce to insha Allahu zan dukufa Eh, na yi karance-karance da dama a cikin akan harshen turanci wanda ya bani um, ya sauƙaƙa min um, karatun aikin jarida kuma baya ga nan kuma eh, ya zama to kana da shawa aikin jaridan ni mutum mai sha'awan eh, al'amura yau da kullum ah, abin da ake ce current affairs kenan da turanci to shi ma yana daga cikin abin da suka karfafa min aiki na jarida Karantarwa a makarantun mutane masu idanu abu ne da ba kasafai ake samun makafi cikinsa ba a namu kasashen. To amma kamar yadda aka ji a makon jiya wani mai makanta ya ciri tuta a wannan fanni a jihar Adamawa. Jibril Adamu wanda ya yi ilimi mai zurfi kan yi aiki da basirar da Allah ya bashi don ilmantar da ɗalibansa. A ƙarshe ya gargaɗi takwarorinsa na ƙasassu su mai da hankali kan karatu da neman aikin yi. A fito a je a yi karatu. domin akwai makarantu da yawa na eh, special education wato makaranta ta musamman ta masu mm. bukata ta musamman mm. a je a fito a yi karatu domin karatu nan shine rigan ka shine wandon ka shine komai naka yau idan makawa baya karatu tofa a gaskiya rayuwarsa kam rayuwa ne wanda yana cikin kalubale sosai to shine kira da nake so na musu wani shawara zaka ba gwamnati dangane da masu bukata ta musamman ma gaba daya na farko dai ah, akwai mutane wanda suke zaune sun yi karatu masu digiri masu diploma masu nce masu sana'a hannu da taimake su ta yi wa allah ta yi wa annabi dunna duye dunna kasassun mu ba su kai masu lafiya ba domin su ne minority mana mm. su ne kalila a cikin al'umma mm. domin ah, idan aka tashi ɗauka employment ko kuma masu sana'a a yi kokari a taimaki a sa abu a doki masu bukata ta musamman gaskiya domin baka ba ana wariya sosai za ka je ka samu mutum ne yana digiri nasa masu bukata ta musamman mm. da wanda yana da lafiya mm. sai ga an doki mai lafiya ana doki passive disability ko masu bukata ta musamman mm. su ba wanda ya kamata a ɗauke su ba su muna kira gwamnati ta yi wa allah ta yi wa annabi ta doki masu bukata ta musamman abun yi. to bari mu karkare da jihar maradin jamhuriyar Nijar inda wani wanda ya fama da cutar shan inna ke aikin walda da gyaran motar da aka fi sani da 'yar kurkura. Darasin da ke tattare da rayuwar mutanen da suka rungumi bara a matsayin sana'a ya sa salisu sabi'u dagewa kai da fata domin samarwa kansa abin rufin asiri cikin mutunci ni guri na lalle cikin wannan aiki to kamar yadda nace ma ina haya kaga ina fatan cikin wannan aiki Allah ya taimake ni ka mallaki na mallaki eh gidana na kaina eh hankali na kwance mm. tunda in samu kuma in taimaka mu uwaye na da sauran eh, dangi na mm. cikin wanga sana'a da nake mm. shine guri na kawai eh, ga dukka dai dukka kuma wani dan uwana mai kasa a ce dukka cikin wanga abun ga ina ba shi nima gudunmuwa ta eh, cikin wannan eh, eh, ya zama mai kaza mai mashi abin kallo yanda zai gane cewa ilalle na kasa ba kasa ba ce ina masu gargadi da cewa ya kamata yan uwana musanci san ciwon kanmu har ka bara mutum ka yi doki ta sana'a ka yi dogaro da kanka ka zama mutum mai kishin kanka da kanka sannan kira na ga kuma eh, shugabannin in za a jawo wannan mutanen namu su dawo su nemi dogaro da kansu din a kama musu a tambaye su menene matsantsalu wanda za su hana su kuma su gudanar da wannan aikin masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin waɗanda aka ji su da wakilan muryar amurka mansur sani a maraɗi muhammad ahmad ɗan asabe a jihar kogi da salisu lado a adamawa sai producer julie lezers grisham ni sule mumuni barma da duka ki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya. Tuma da la'agai gaida Sulaiman Barma. yanzu kuma lokaci ya yi da za ku kira wayar muku ku bayyana ra'ayoyinku maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa shin yaya kuke kallon karin kuɗin kiran waya da na data a najeriya kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu uku a biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili yanzu mun sami kira daga jihar oyo waye akan layi kuna magana da radio baya daga sabon ibadan jihar koyon najeriya to muna jinka Ko za ka kashe rediyon ka ne muna ɗan jin kara a kusa da kai. Wato a gaskiya saboda Allah ni na goyi bayan tarin kuɗi da gwamnatin tarayya ta yi ko kuma ta amince ainihin waɗannan kafofin a network namu da suka suka ce tsara domin in ka lura dukkan al'amura sun canza. Kuma da a ce muna neman network din nan za mu kira mu samu dama ba ko kuma barazanar da su mai da abun shiya shiya. mu kawo su tsara mana kudin lokacin da za mu kira mu samu biyan bukatan mu don kuma goyi bayan ainihin kungiyar fadago da take nuna cewa ta amince ba in ba ta amince ba ai ita ba ita take ba mu kuɗi muke kiran waya ba mu muke ba da kuɗi muke amfani da wannan network saboda haka mu kari inda za a wadatar da mu da network bai dame mu ba ina fada goyon baya ɗari bisa ɗari ni ne mai magana Rabiu fada ga ba da jihar Najeriya Radio America to mun gode Rabiu yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa waye akan layi Salamu alaikum. Ya mu alaikum salam. Mai kira daga jihar Nasarawa Garba Sale likita rediyo ne. Dan karamar hukumar Misau ta jihar Bauchi kuma mazaunin karamar hukumar Doma na jihar Nasarawa. To Garba Sale. a gaskiya Muhammad hmm. Lalo gaskiya abun farin ciki ne mu da jin wannan yanayin. Daman network din ma ka kira baya tafiya kuma akwai kuɗin da zaka sa ma baka yi magana ba ma za a zare. To a nan burin mu shine in an kara kuɗin don Allah network din yayi kyau. domin ka dama muna tunanin cewa kamar yadda bahaushe yake cewa wai daman za a rina wai an sace zanin mahaukaciya saboda haka mu burin mu shine in an kara to a tabbatar da cewa network din yana yin kyau kuma bukatar makirayi ko kuma mai duk wani abin da zai game da shanin data din a ce bukatar sa ta biya saboda bure mu Allah kai mana bude ka kawo mana karshen matsaloli duk wani abin da ya addane mu ya Allah ka kawo mana saukin sa mu burin mu kenan to mun gode garba sala ga jihar Nasarawa yanzu mun sami kira daga jihar Taraba waye akan layi Assalamu alaikum mai magana ikiya Usman mai goro wuri da ke karamar kuma gasar a jihar Taraba. To mai goro muna jin ka. Gaskiya maganan tsarin cajin kudade na intanet wannan gaskiya mu talakawa ne kawai ake yi wa saboda ita kanta gwamnatin jihar ta san ba ma karfi ne su yi mutane a sassan najeriya musamman mu da muke ƙauyuka to amma fatan mu dai za a kula da wannan karfin da mutum to ai bukatan talaka ya biya ta wata da nake zai gwamnati da karfafa wa masu kafafen sanarwa ba su domin mun gode isiyaku mai goro daga jihar taraba yanzu mun sami kira daga jihar yobe waya kan layi Assalamu alaikum mai magana Alraf kana gaisuwa babban odita janar na muryar talaka na Najeriya. To Alraf kana menene ra'ayinka? Eh to gaskiya ban gane akan abin da kuke tambaya ba ina faɗan da ni akan. Eh tambaya ce mai cewa ah, shin ya kuke kallon ƙarin kuɗin kiran waya da na data a Najeriya? Gaskiya bai dace ba saboda talaka ba abin da yake samun sauki kamar kiran waya ya kira 'yan uwa da abokanan arziki a yi kasuwa ciki yana kira ga gwamnati ya kamata ta duba wannan al'amari talaka suna cikin halin ba komi ana kara kuɗi ya kamata wannan kar a toshe wa talaka 'yancinsa a ɗan sassauta wa talakawa saboda ci gaban mutanen najeriya da na karkara da na birni to mun gode ali rabkana gashwa daga jihar yobe yanzu mun sami kira daga jihar jigawa waye akan layi ah, rabi tore ne akan layi To Rabiu Taura muna jin ka menene ra'ayinka? Eh game da kare wannan kudin data da kiran waya da sauransu da kamfanin suka yi to ba karin ba idan an kara din sai ga kuma biyan bukata ba za ta faru ba za ta yi ba sai ga ana ɗebewa mutane kuɗi a cikin analytics ta ainihin na kiran waya sannan ita kanta datar in an kasa ta kafin wani lokaci ta zuke irin wayannan duka bai dace ba shi yasa mutane suke kokawa akan cewar wannan abun ba zai kawo musu tasiri ba a cikin harkokinsu in an kara din za a yi adalci a ke barin a karin ainihin data da shi mutum ba a zuke masa da ya sa da sauransu to wannan ba laifi ba ne ba to mun gode rabiu taura daga jihar jigawa yanzu mun sami kira daga jihar katsina menene a kusa da kai ne yake kara za ka dan matsa daga inda kake yau suna na alamun sabu da bayan da a wata to muna jin ka menene rayinka? ka ina ganin layin ka akwai matsala eh, yanzu mun sami kira daga jihar gombe waya kan layi bello alasan ne daga kalcin jihar gombe to bello alasan muna jin ka menene ra'ayinka ina batun wato da me za mu ji da shi ne kiran waya ma an kara mana kudi duk wani abin da dan talaka zai ji daɗi a najeriya sai a kara mata kuɗi yanzu dai da gwamnati za ta yadda ta yadda da sawakawa talakawa wahala ake ta a najeriya ga kiran waya ga tsadar rayuwa da wani za a ji da shi gwamnati ta duba Allah ya taimake mu a tashi lafiya. To amin mun gode Bello Alhassan daga jihar Gombe yanzu mun sami kira daga jihar Taraba waye a kan layi. Eh, kuna tare da bukar mai shayi eh, mararraban to bukar mai shayi kana jin mu eh, jin ku a gaskiya ni ra'ayina ina ganin ya kamata su inganta layukan su tun don tsari kan an riga an yi hmm. to a inganta layuka saboda su kawo samu biyan bukata to to da fatan kamfanonin da kai magana kan su sun ji wannan kira naka to kana magana daga youtube daga asa sokoto to mun gode bukar mai shayi a yanzu waye daga jihar sokoto youtube ne youtube ka tangi ne daga jihar sokoto asara to yusuf muna jin ka to gaskiya yi tafi da layi gwamnatocin mu su ji tsoron allah da kamfanin mu a taimaka mana an ga irin halin da talaka ciki don allah dan sassarta mana to Allah gwamnatocinmu su taimaka muna to da fatan hukumomin da kai kira a gare su sun ji wannan koke naka muna godiya yusuf daga jihar sokoto eh, to waye a kan layi a ah, kuna tare da yusuf dan kubali baka daga jihar niger to muna jinka yusuf mhm. to lallai karin kudin kiran waya da ake magana da ainihin kudin data to mu fatan mu shine idan gwamnati ta yi wannan karin yana da kyau a tsaya a kyautata ainihin network muna wahala da network ka kira waya ka ta magana ba a jinka an kira ka kai dagawa ba za ta abin nan ba to ka wannan ya zama kamar ainihin ko da an zo an yi karin to mu 'yan najeriya zai zama muna wahala to yana da kyau gwamnati idan ta yi wannan karin ta tsaya ta yarjejeniya da ainihin waɗannan a ah, ma'aikatan kamfanin mtm itel da sauran layukan da muke amfani da su idan aka yi hakan to kaga ba wani lafi da fatan Allah ubangiji sa wannan ya zama alkhairi ga kasar mu Najeriya ga baki daya na gode daga Yunus Tanko din baka da fatan za ta shi lafiya to muna godiya kwarai da gaske da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice yau laraba shugaban Amurka Donald Trump ya shaida takwaransa na Rasha Vladimir Putin cewa ya kawo ƙarshen yakin da yake da Ukraine kuma nan ba da jimawa ba Amurka za ta sanya sabbin matakan haraji da kuma takunkumi kan duk wani kaya da Rasha ke fitarwa zuwa ƙasashen yamma. Trump kwanaki biyu da fara wa'adinsa na biyu a fadar White House ya shaida fitin a wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta cewa baya neman cutar da Rasha kuma Amurka ba za ta mantawa ba. Cewa Rasha ta taimaka wa Amurka a yakin duniya na biyu amma cewa lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen mamayar Rasha da Moscow ta yi na kusan shekaru uku da makwabciyar ta Ukraine. ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗi yau laraba cewa isra'ila ta ci gaba da riƙe mashigar rafa tsakanin zirin gaza da masar a tsawon kashi na farko na yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas sanarwar da ofishin ya fitar ta musanta rahotannin da ke cewa hukumar falastina da ke mulki wani bangare na gaɓa yammacin kogin jordan za ta kula da mashigar manyan 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar republican suna kira ga hukumar tsaron amurka da su gaggauta sauya salon mulkin shugaba donald trump don fuskantar barazanar kungiyoyin ta'addanci kamar kungiyar isis da alka'ida yau laraba kwamitin tsaro na cikin gida na majalisar ya ba wani sabon gargaɗi kan barazanar yana mai nuni da ranar ranar sabuwar shekara da aka kai wato a new orleans wanda ya kashe mutane goma sha hudu da kuma wasu 'yan kasar da aka kama wasu dan kasar tajik takwas a watan yulin 2024 da kuma ake zargi da alaka da kungiyar isis ma'aikatar shari'a ta amurka ta yi barazanar gurfanar da hukumomin ƙananan hukumomi da na jihohi idan har suka kasa ba da haɗin kai ga manufofin shugaba donald trump na bakin haure waɗanda suka hada da alkawarin koren miliyoyin bakin hauren da ba su takardun izinin shiga ƙasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya mu za a je mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin la Hashim Gumal da ya karanto labarai da producer mu Julie Leathers da kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin. daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa yini lafiya salamu alaikum